yana shan ɗaya jikinka zai saba ya dawo sai biyu sai uku a takaice mutum zai zama ɗan ƙwaya bai sani ba domin ba zai taɓa iya biyan buƙatan iyalansa ba har sai ya sha ƙwaya to hakika a nan wajen muke so mu yi jan kunne mu faɗo da illolin da yake sabbabawa da kuma yadda mutum zai ya magance matsalar ba tare da ya sha kwaya ba ya iya biya wa iyalansa bukata biya wa uwar gida ko amarya bukata hankali kwance kuma lafiyansa tana nan kaɗan daga cikin illolin da wannan magungunan ke sabbabawa shine suna sabbaba ma ɗaukewar sha'awa abin da zai baka mamaki idan mutum ya sha wa'annan ƙwayoyin sannan idan har mutum yana da ciwon zuciya ko kuma yana da hawan jini to bari in sanar da kai ko a jikin maganin zaka ga an rubuta masu hawan jini ko wanda yake da matsalar zuciya kar ya sha wannan kwayoyin saboda mi wannan kwayan zai zo ya sanya wa zuciyar ya tado da duk wani ciwo da mutum yake da shi so idan har kana neman ƙarfi ne ga hanya mafi sauƙi abu biyu su suke kashe ɗa namiji tak a duniya cuta guda biyu ne a mahanga ta bincike ɓangaren ilimi na magunguna sun yi su shine mai sanyi da basar idan mutum yana da ciwon sanyi to zai samu wannan matsalar rauni ɓangaren iyali haka mutum yana da basir sai ka ji mutum yana cewa ai ni bani da basir bani da basir waye a a kuskure ne duk mai ma'amala da wannan abu guda biyu zai sami basir kuma shine mai zaƙi da maiko kana cin zaƙi ina cin zaƙi kana shan abu mai maiko ina shan abu mai maiko to yaya basir ba zai kama ka ba sai dai iri iri ne kar ka yadda basir har sai ya bayyana kanshi tukunan ka nemi magani wallahi dan uwa daga ranar da aka ce basir ya fito maka har ya bayyana kanshi ka sani basir na sa hauka basir na sa sambatu a titi idan baka sani ba basir ya kasu kashi-kashi kamar yadda yake a ɓangaren matsalar mun yi bayanan mai sa kumburin ciki yawan hutu mai sa rauni mai sa mai tsoro mai zubar jini da sauransu to kaga kenan kowanne wani maƙogin ciki ne saboda mai abinci da muke ci yau da kullum zaki da maiko ba ma fa to shi yasa a ƙarƙashin haka mutum ya dinga sha abin da zai dinga duwomin ko da zai dinga wanke mai ciki lokaci lokaci karka manta ko mota tana buƙatan wanki wanki na ciki a ce bari a yi mata juye bari kai ɗan adam to wannan kenan so a ƙarƙashin haka idan mutum ya samu maganin waɗannan abubuwa guda biyu zuwa uku zaƙi da maiko ya yi maganin basir mai kyau da ya tabbatar da ingancin shi haka kuma ya sha maganin sanyi mai kyau to lafiyarsa za ta za zai samu karfi? amma illolin da ƙwayoyi na bature ke sabbabawa duk ma'abocinsu zai gaya ma in yau yana shan ɗaya gobe sai ya sha biyu har su kai ga basa mai aiki kai ne kullum in sabon magani ya zo kana hanyar siya ƙarshe zai kashe maka gaban ma kanta ta dawo ko an sha maganin kowane irin magani saboda wannan kemikal ɗin sun yawa a jikinka ba zai ma amfani ba to shi yasa muka ga ya kamata mu wayar da kai akan masu amfani da wayannan kwayoyi su yi kokarin su nemi maganin cutar kanta ba wai a'a da ka fara cuta sai ka sha maganin da zai relifin ta dan kwanta kuma washe a'a a samu magani sannan kuma daga ciki duk mai fama da ciwon zuciya wannan kwayoyin a jiki ma zaka ga sun rubuta suna tada ciwo na zuciya suna mai hawan jini zai sa akwai wa'anda zuciya in suka sha kwayoyin ma idan zuciyar sai su samu heart attack kenan mutum ya mutu to kuskure ne ma idan shekarunka sun ja ka sha magani na karfi ko na bature da sauransu in dai ba dakta da ya san abin da yake ya recommending ɗinka a kai ba shi ma a yi kokari a fahimci larura kenan daga dan zan tsaya a wannan matsalar nake ce da ku ku huta lafiya sai kun ji mu a karo na gaba sannan idan mutum yana fama da irin waɗannan matsalolin ya yi kokari ya tuntube mu duk inda yake a fatin duniya za mu iya bashi magani kai tsaye kuma mu aika masa idan kuma wannan shine farkon shigowanka na wannan channel na mai godiya online tv da yake wayar da kai akan larurori to kai kokari kai subscribing ka danna kararrawa duk yayin da muka saki wata fa'ida mai amfani zaka ji ta